karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi hudu kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mita goma sha shida azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanun labaran cibiyar da ke dakile yaduwar makamai a najeriya ta sanar da gano bindigu dubu ashirin da albursai dubu sittin a hannun jama'ar kasar mahukuntan jamhuriyar nijar sun ce har zuwa yanzu ba su samu umarni daga makwabciyar kasar kan buɗe iyaka ba majalisar ɗinkin duniya da wasu manyan ƙasashe sun buƙaci gudanar da bincike mai zaman kansa kan kisan da isra'ila ta yi wa falasɗinawa 117 da ke layin karɓar tallafin abinci ta yanzu kuma ga cikakkun labaran A Najeriya cibiyar da ke sa ido kan yaduwar kananan makamai ta bayyana cewa ta kwace kimanin bindigogi dubu ashirin da alburusai dubu sittin a wani yunkuri na raba mutane da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba. shugaban cibiyar air vice marshal haruna muhammad shine ya bayyana hakan a wani taron cibiyar da ya gudana a jihar kano ta arewacin kasar dr Yahusa ahmad geso masanin tsaro ne a najeriya ya bayyana mana tasirin kwace makaman daga hannun jama'a To tasirin da yake da shi abu na farko babban su shine aika sako ga waɗanda suke rike da rike da waɗannan makamai cewar ba su cancanci rike su ba bisa doka. Karya lagon masu samar da waɗannan makamai. Abu na uku zai rage wato rashin samun matsalolin rashin fahimta a tsakanin al'umma. Sannan abu na hudu zai taimaka wajen wato isar da sauke nauyin gwamnati ta fuskar cewar yaɗuwar ƙananan makamai da kuma manya wani abu ne wanda yake haifar da sauran samun kashe-kashe da kuma kai hari ma juna da na gaira da na gaira babu dalili. Abu na biyar tattare makamai daga hannun al'umma wanda zai ba wa hukumomin tsaro damar samun hanyoyin bayanai na yadda ake samun su waɗannan makamai hukumomin da masu da bayanan sirri na hanyoyin da ake samun waɗannan makamai sannan abu na ƙarshe zai ƙarfafa al'amuran tattalin arziki domin kuɗaɗen da ake sayan bundugu kuɗaɗe ne masu yawa masu tsada tsaya. To waɗannan abubuwan guda bakwai su ne tasirin babba manya-manyan tasire-tasirin waɗanda zai yiwu wanda za a gani kalaman dakta yahuza ahmad gisu masanin tsaro a najeriya hukumar yanayi ta najeriya mai ta yi gargaɗi game da yiwuwar barkewar annobar sankarau a wasu sassan kasar sakamakon yanayin da ke ci gaba da sassauyawa a ƙanƙanin lokaci wani sako da anime ta wallafa a shafinta na x ta ce jihohin sokoto da jigawa da yobe da kuma borno suke kan gaba a hadarin yiwuwar fuskantar barkewar cutar ta sankarau yadda ta ce jihohin zamfara da kano da bauchi da kebbi da katsina da kuma gombe na da saukin hadarin nime ta ce a irin wannan sassauyawar yanayi da aka gani a 2020 zuwa 2023 ya haddasa ɓullar cutar sankarau a jihohi 29 da ya shafi mutane 300 da uku tare da kashe wasu 190 Shugaban hukumar Hisba mai tabbatar da da'a da gyaran tarbiyya a jihar Kano ta Arewacin Najeriya, Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya sauka daga mukaminsa na shugabancin hukumar. Kuma ya yi zafi ga ya abba kabara dauke da shugaban labaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi Yau mun tashi da wani alhini da bakin ciki a jihar Kano. Amma ba wani mataki da Malam Aminu Ibrahim Daurawa zai dauka in ba haka ba. saboda an nuna musu ba su isa ba. To amma shi ma idan kika ɗau maganar mai girma gwamna ta mahanga guda biyu. To ta mahangar za mu iya cewa ya yi kuskure to ta mahangar za mu iya cewa bai yi kuskure ba. Kamar wajen wasu bidiyo da muke gani suna yawo za ki ga an cakumi mata to irin wannan ne za mu ce akwai kuskure a nan gurin. Martanin wasu kanawa kenan bayan saukar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa daga shugabancin hukumar Hisba a Kano da ke arewacin Najeriya. Ta cikin wani faifan bidiyo da shehin tarihin malamin ya wallafa a shafinsa na Facebook. Ya ce tabbas kalaman gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf game da aikin Hizbar sun kashe masa gwiwa don haka ya yanke shawarar ɗaukar matakin ajiye mukamin. Ina daga nan jihar Kaduna, to ɗazu sai na ji wasu jawabai suna ta fitowa daga jihar Kano waɗanda a gaskiya sun kashe min gwiwa. abin da nake ta ƙoƙari na gabatar a jiha a Hizba shine gyaran tarbiyya da gyaran hali. kuma ina roƙon ya min afuwa na sauka daga kan wannan mukami da ya bani na hisba. Gwamnan dai ya cicciki ma'aikatan hukumar hisba ne kan yadda take ƙurewa matasa marasa da'a maza da mata gudu suna kama su tare da jefa su cikin mota a gwamutse. To sai dai ana ganin wannan baya rasa nasaba da rikicin da ke tsakanin hukumar ta hisba da murja kunya fitacciyar 'yar TikTok wadda ke da alaƙa ta kusa da gwamnatin. To an gaida rikayya abba kabara 'yan kasuwar Nijar Najeriya hadu da direbobin ƙasashen biyu na kukawa da rashin buɗe buda duk da sanarwar ƙungiyar ECOWAS na yin hakan tun ranar Asabar ɗin da ta gabata. Wannan yanayi dai ya kawo babban koma baya ga harkokin kasuwanci da zirga-zirga da suka koma ta bayan fage. Usman Tunau na ɗauke da rahoto a kai. Hajiya Hafsatu da Hajiya Biba na cikin matan da ke cin kasuwar Jibiya ta jihar Katsina a dun mako. An buɗe boda amma dai to ana nan dai tukuna ayyuka mu shiga bare ta boda ko yanzu dai ta ƙasa muka Na je kasuwa. na jijibe gaskiya mun wani immigration to ba su ce ba suna cayar da ga satan ko su buɗe amma dai gaskiya ba dai ba mu tabbatar da an shiga ba tun da ba mu samu muka shiga ba Tijjani Abubakar direba ne da ke bin wannan hanyar maraɗi zuwa Katsina da bayanin wahalhalun da suke fuskanta Eh, hanyar shiga najeriya yanzu musamman ma duwan nan sun fi takura ma mutane migraine su dame mu da kwastan hanya daga magama zuwa katsina gida arba'in da bakwai ne kuma kowanne ya zo kuɗi za ka bashi wanda ya ce an buɗe boda a cikin manyan wani hau mota ya je ya gani an gaskiya ne bisa dukkan alamu dai maganar buɗe boda na hannun magabatan abuja in ji kwamar siraji aliyu jibiya na muryar talaka a al'adance takarda ake turowa ko kuma su turo wakilansu daga abuja su zo su sa karhe da kwaɗo su kulle bodan to a wannan karin ma magana da muka yi mu sun ce eh ana takarda suke tunani a turo masu a rubuce mahukunta da suka kulle ta wancan lokaci su zo su bude yanzu da kansu tige da fice yana hannunsu saboda haka yanzu su ne muke saurare mu yanzu haka babu wata mota da ke bi kan bodar sai ta daji duk da cewa idan sun shigo Nijar babu wata matsala sai dai babu shigowa haja da yawa Usman Tunau arafai Lagos A kasar Chad sa'o'i 24 bayan harin da aka kai a cibiyar jam'iyyar 'yan adawa wanda ya haifar da tashin bama-bamai a tsakiyar birnin injimai Injimaina a wannan Laraba. hukumomin kasar sun tabbatar da mutuwar dan adawa yaya dillo a cewar gwamnatin kasar an kashe sojoji hudu da 'yan jam'iyyar socialist party a cikin kwanaki biyu sai da ministan sadarwa abraman kalamalla ya bayyana cewa a kokarin hukumomin kasar na shiga tattaunawa da dan adawa da hakan ta samu ba za a samu asarar rayuka ba a wannan lamari ga kaɗan daga cikin amsar da ya bayar a tattaunawa da arafai faransanci. le déchaînement de violence n'est pas le fait du gouvernement ni des forces de l'ordre. Monsieur Yaya Dilo a choisi délibérément Wannan aikin a sha da ya auku ba wai gwamnati ta buƙaci hakan ya wakana ba, ko jami'an tsaro su aikata hakan don gaban kansu. Yaya Jillo ya aikata hakan ne don ƙashin kansa, ya yi amfani da manyan makamai tare da buɗe wuta a kansu. Jami'an tsaro ba tare da wata ba suka mayar da martani. Yayin musayar wuta, Yaya Jillo ya samu rauni, wanda haka ya sanadiyar mutuwarsa. Tabbas menene malam yaya dilo yake a ma'aikatar shari'a inda aka gane shi cikin motar sakataren sa menene malam yaya dilo yake a asibiti lokacin da wannan ma'aikacinsa ya samu rauni kuma menene yake yi a karfe ɗaya na safe a harabar hedikwatar hukumar tsaro ta ƙasa wanda wuri ne mai muhimmanci da kuma tattare da tsaro ko ni a matsayina na minista ba zan iya shiga wannan wuri ba ba da gayyata ba Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme a montré sa capacité euh, de rétablir immédiatement cet état de droit. Fassarar kalaman Abraham Kolmalla. Fadar shugaban Tanzania ta ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban kasar Alhassan Mwe wanda shine ya kai tsarin mulkin demokuraɗiyya mai jam'iyyu da dama a yankin Afirka ta gabas yana mai shekaru 98 ga rahoton Nasir Sani. tsohon shugaban na tanzania ali hassan Mwinyi ya yi fama da jinya ce a wani asibiti a birnin london tun a watan nuwambar bara kafin daga bisani aka dawo da shi birnin darussalam na kasar domin ci gaba da samun kulawa ta masu kiwon lafiya gwamnatin ta ware ranaku bakwai domin juyayin rasuwar tsohon shugaban a yayin da aka sauke tutar kasar zuwa ƙasa Mun yi wanda ya gaji tsohon shugaban kasar Julius Nyerere ya hau karagar mulki ne a yayin da kasar ke fama da matsalar tattalin arziki da tsaro. A yayin gwamnatinsa ne mun yi ya janye wasu dokoki da suka takura 'yan kasuwa tare da samar musu da sassauci a harkokin safara daga kasashen waje zuwa cikin kasar wadda ya sa aka yi masa lakabi da malamin izini. An haifi mun yi ne a ranar 8 ga watan Mayun shekarar 1925 a ƙarƙashin mulkin mallakar Burtaniya da aka kira Tanganyika. mun yi ya koma zanzibar domin karanta ilimin addinin islama a yayin da burin mahaifinsa dai shine ya zama jagora na addini amma mun yi ya shiga harkar koyarwa a maimakon haka